It is quite unfortunate that the reported outbreak came about despite the robust proactive steps taken by my administration to prevent the virus from entering our dear state. Gwamnan jihar Taraba kenan a Dare Disan Isiyaku yayin da ke al'umman jihar jawabi ta kafofin yada labarai game da bular kwayar cutar ta coronavirus mai lagabin covid-19 inda da farko aka samu mutum shida dauke da kwayar cutar kana daga bisani kuma mutane biyu suka karu a jawabin nasa gwamnan jihar ya buƙaci jama'a ne ma da kwantar da hankulansu tare da kulawa da dokokin kariya da ake ta gargadi a kai inda ya ce gwamnati ta dauki matakan da suka kamata na hana yaɗo ƙwayar cutar a jihar kasancewar waɗanda ma aka samu da ƙwayar cutar mutane ne da suka shigo daga wasu jihohi kuma tuni ma aka killace su ana musu jinya should therefore be rest assured that their protection is paramount and government will do all within its powers to checkmate the widespread of the virus. To koya al'umman jihar ke jiya a yanzu Muhammad Abacha wani mazaunin garin Jalingo ne fadar jihar ya ko bayyana da hankalin su ya tashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan cuta annoba ce wadda kowa ya san da ita wadda bai yadda da ita ba yanzu mutumin taraba ne yanzu dole yadda da ita. Don cikin wayewan garin yau mun tashi an tabbatar da cewa an samu kusan mutum shida wanda sun kamu da wannan cuta to saboda haka muna kira ga babba da babban murya da mu da musulmi da kristan mu da mu haɗa kai mu tabbatar cewa wannan abun mun yaki da ita ba wani ya jahilci ko yaudaran kai a ciki wannan abu gaskiya ce wannan cuta gaskiya ce kamar yadda shugaban ƙasa yake faɗa kullum kuma gwamnan jihar Taraba ma yana kira da mu musamman matasa mu kokari mu tabbatar wannan abun bai shiga cikin mu ba kuma ya za mu kiyaye shi ne wannan hand glove da ake sawa da kuma mask da ake sawa baki yake tare baki da hanci din nan yana da kyau kowa ya tabbatar yana da shi a can makwabciyar Taraba kuwa wato jihar Adamawa yanzu haka ma an samu ƙarin mutum guda da ya kamu da cutar wato jimlar waɗanda suka kamu da cutar mutum biyu a jihar yayin da sakamakon gwajin da aka yi wa mutane bakwai da suka yi cuɗanya da mutum na farko ya nuna cewa ba su kamu da ƙwayar cutar ba to sai dai kuma don dakile yaɗuwar cutar nema a jihar Wannan jihar adama amadu umar fintire kafa dokar hana fita tare da kafa kotun tafi da gidanka domin hukunta masu kunnen kashi to wai koshin jama'a na bada haɗin kai kuwa wannan ita ce tambayar da ne wa kakakin na 'yan sandan jihar adama dsp suleiman ya hangroje lalle yau shine rana ta uku a yayin da jami'an 'yan sanda na jihar adamawa suka fito domin aiwatar da wannan doka na hana fita a jihar adamawa kuma a gaskiya ne al'umman jihar adamawa sun fahimci maganan wannan cuta yanzu kuma sun yi mubaya a cikin kwanaki ukun nan kuma duk da haka akwai wasu waɗanda suka bijire ma wannan doka amma kasancewar rundunanmu ana nan ana tafiya da kotu tafi da gidanka to akwai mutanen da aka kama aka mika su gaban shi alkalin kotun inda ya yi musu hukunci Wasu su an yi musu hukunci irin na a yi ma ƙasa hidima wato wato a ba su wasu aiki na sai tsaftace gari sannan wasu kuma ci musu tara inda kuma wasu sun biya taron to har ila yau dai rundunar mu suna nan suna aiki musamman akan iyakoki duk motan da aka samu ya shigo ana kamawa kuma ana ajiye shi ba mu mayar musu sannan kuma na neman a yi musu hukunci sannan bayan hukuncin din a da dauki matakan da doka ya tanadar a kan kowa. Kawo yanzu, kamar da hukumar kula da yaduwar cututtuka ta Najeriya NCDC ke nunawa, jihohi hudu ne ma ba su samu nasu rabon na kwayar cutar ba, wato jihohin Cross River kogin Nasara da kuma jihar Yobe. Kuma koma da menene? Fata ko shine Allah kawo ƙarshen wannan annoba ta COVID-19. Ibrahim Abdul Aziz, sashin Hausa na murar Amurka, daga Yola. a Najeriya.